kuma iyan iyawa na san mutum tun da ko tafiya ma yanzu kana tafiya kai ba kullati ne kana cin haɗari na a ce zaka kora shanu misali ka ce zaka ma bar ƙasan nan da shanu da shanun ka to ta ina zaka bi duk da zaka bi da shanu zaka shiga haɗari sai dai daidai gwargwaro in ka sami makafan da zaka iya fita to abin da ya kamata kenan ka bar musu wurin da suke kai harin ka je wurin da kake iya tsammanin su amma na ji an ce ana bin mutane har har ma inda suka gudu suka je a bi su haccan su ma aka kama su aje a kashe to wannan dai yanzu ba mu ga da fita illa mu koma ga Allah da addu'a Allah ta'ala ne kawai zai kwace mu wannan al'amari mun shiga mun shiga jidali ba kaɗan ba saboda maƙiyan mu sun yi nazari sun yi shiri mummuna akan mu kuma suna aiwatarwa kuma akwai wawaye wanda suka su kuma a shirye suke musu yi masa aiki in dai har za a ba su wani abu to wannan wannan kuma shine mashirin da muke fuskanta akwai wawaye da gun ai su ma sukan ce in muka ce wannan wannan shiri ne na makiya daga kasan waje sai su ce to wane ne ke aiki kai ka ga bature ne da idanun ka yazo yake kashe-kashen nan duk duk ku kuke kashe-kashen ku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan amma amma da hannun bature a ciki wa tambaya wa taba tambayin cewa ina bindigogin nan suke fitowa wa yake taba tambayan wane ne ba su training ka san shirin wasu ne kowa san cewa wannan shiri ne da aka yi mana to iyaka abin da zamu iya cewa kenan Allah dai kuma ya kawo mana mafita ya kawo mana mafita akwai in su kalaman da zamu zamu iya muna tattauna amma zan ba ku dama tun da ni na dade na magana ni ma in jina ku insha Allah Allah da mana arziki da samun wannan rana mafita ta hanyoyi daban-daban ana samun shawarwar kuma alhamdulillah domin ya kare kuma ta kare na fara magana a ne magana akan mu kanmu abubuwan suke faruwa a lallai babu shakka yanzu kan halin da mu yan uwa filayen muka tsinci kanmu a ciki abu ne wanda yake gafiyan mu da ka buga misalin shi ma kwakwalwar mai hankali ba kowane ba ta iya kama ba ni ne nake faɗi nake faɗin abdullahi ya koro shanu shi daga inda ya tafi yau gudun hijira yana tafiya kan hanya za a turo jami'an tsaron da ya gabato gare wanda ke za a tara ko mai anguwa ko wani ma abin ban mamaki har da wasu da ke cin kungiyar mai shi Allah sun suke ake amfani da su a matsayin ciwon da ke suna haɗa baki saboda sun ga cewa an gano su a matace matace to sai suna haɗa baki da ɗan sanda ko ni ɗan sanda ne ba yin ba sa sa kaya ne sai su ɗauki mota gwab sai a je a samu bakin latin yana kore shanu yana tafiya mai kyau sai a kama shi a ce shanu masa tosi da kake shi kenan ko dai a je a kai a kashe shi a da a zo a tafi shanu ko kuma nan da ke in tafi shi shi kenan ba za a ji labari ba shahan umar da ke sun ma dai hakan masu sufi ta faman nema ana cewa kaza kaza sai a ce ai shi kenan ana cewa wannan abubuwan mun da kawai ya tsaya a cikin filanin daji ne kawai to sai mun tsuntu daga daga tarukar ma waɗanda suka yi kuma fifice da gefe sai da shanu ko kuma suka haƙura da shanu su tsira da rayukan su sai su gudu su shiga cikin gari don suka shiga cikin gari su suka sami ɗan gida suka saya da sunan su zauna to ma sai a turo wani ya biyo baya sai a zo a tabin su suna sabo nan mun ga akwai bakin lati wannan bakin lati da yake ana ana bi ta wanda ma'ana ta karkashin kafa ana bi ciki wannan kawai sai a zo da daidai ko ne ke fi a ce ai ma an gano wannan kan ɗan kidnapping ne to yana kidnapping ne a wani yanzu ya gudu ya dawo nan kuma mutanen anguwa abin ban mamaki ba za ka ji tausayi ga bakin wani mutum ba ko da guda ɗaya haka nan za a ga kawo mutum a gaban mutane in na kashewa ne su kashe su wanda za su illata shi ne su illata su ɗauke shi ko da sauran rai ko su tafi da shi lallai ko na gaba da muke faɗi yanzu muke cewa lallai wannan abin ta faru a cikaji inda wani mutum a nan yankin yanja hmm, ya taso ya taho haka saboda ya ga matsalanta yin tsarafi ya gudu wajen kanwashi da kanwashi ne ma baya ba take aure a shi bai sai ya gudu ne ya zo maka yara daga ƙarshe aka yi ta biyo shi aka go a gabansu aka kamo shi ba su da yadda suka yi aka zo da shi kan titi mutane na kai sun ko halin ko in kula aka sassare shi aka sa bindiga aka harbe shi a nan cikin jini na gaba suka ja kan shi aka tafarta aka jefa a mutu ba wanda ya ko a waiza kawai aka ce amma mutane suna addu'a suna cewa kai wannan ai an rage mugun to a nan hayan ojo ma kwanakin nan ba da a akwai wani babban ne shi ma lalle haka ta kasance da shi lalle babu shakka suka suka wuta sosai a gida suka kama matan shi da yan ya'ya guda biyu yan kanan suka ce sun sami bindigogi sun sami dollars ko shi maki na biyu da suka rusa a mafi tsafar yanayi gidan kuma suka sami hatsin suka sa wukan kuma suka yi farkawa tana haɗewa tana zubewa abin su sannan suka ce kuma yanzu kuma kuma ta tafi wannan gidan ta kulle shi wa su ne irin wannan kenan wanda lallai babu shakka abinda ya fi ƙarfin a ce daji yanzu ne cikin barikin masu na biyu kun zo suna irin waɗannan abubuwan musamman balle kuma bilata ne ke cikin daji na san mun sami ƙorafi-ƙorafi da yawa akwai dr suleiman gambo wanda kwanaki na san ko ba ma nan ne sun shiga sun je wata ruwa wanda aka yi wata tafannuti wanda shi kuma wannan an haɗa baki ne da hausawa mazauna area mu amma insha Allah na san zamu shi kuma Suleiman zai ba mu labarin cikakken abin da ya faru domin ya gaya mun da amana sai shi magana bangaren wajen hakan wanda lalle ka babu shakka daga cikin korafofin da muke samu lalle har muka ce to da muna tunani idan an kawo mana kes ɗin wani in wanda an gane wane ya kulla mafice ne kamar da su in kan gane suka ce za a iya kai wa kotu mun fara tunanin muna kai wa kotu to amma sai muka gane cewa idan muka je kotu idan ba mu ba su kwandala ba to mu fa lalle babu shakka ma ba za a yi maganar ba a ce eh maganar ba gaskiya ne gaskiya amma kuma mutashin ba zai shi da magana ta wuce na san akwai takardun da mu rubuta masu alƙalai haka ne akan irin wannan yake lallai kar su goyon bayan irin wannan abin kamar lallai ku shirya abin da za su gaya ma Allah musamman nan zari da Kaduna haka na dan gajiya musu haka sai a ce to malam da wa'azi ya kuma sun samu so shi kenan sai wannan ita ce cewa garin sai sai in nemi ayan wanda zan je wajen shi ya rasa saboda kawai abin da muka lura abin kamar an zauna ne an shirya da hukumar kasar nan da ma waɗansu wanda suke ake ganin cewa ko da wala ba manya ne haka nan ba amma suna da ta cewa an haɗa baki da su sai sun yi kokari sun tabbatar da sun kawo karkin filani a wannan nahiyar hakan saboda lalle kan kamar da nake faɗi idan ba kamar yankin bauchi ba da gombe ko ban yi tunanin akwai sauran wata jiha wanda lalle wai a ce yanzu masallaci yana ba zai iya kora sani shi ji kiwo lafiya ya dawo lafiya ba tare da wani abu ya faru. ko kuma ya tashi ya fita zai je kasuwa akwai wurin da ma yanzu haka kasuwanni ba za su shigo ina ji yana ganin ba filla ce ko ba filla kuma abin ban mamaki mace ba filla ta ma ba ne namiji ba kashi ta ake to har nake ce mafota nake ce to lalle babu shakka irin wannan ana son cin mu lalle babu shakka kenan mu ya da mu ba mu je mu ci kasuwa ba nan kai mu faru idan ta kare mu da muke da ba mu zauna ne mu ci kaza ne ko ko menene yake ne ko ko ana mu yi yaki ne ko mun yaki ne da ke ba kai galaba mutum da nan ba mu da abin da za mu kare kanmu mun ce to wannan dai abin da muka duka ne ke cikin ina ganin ko nake gama yawan wani cewa wannan ana yakan musulunci amma wanda yake ba kullata ya yake musulunci kuma suna fatan ne da lafto sun kusur da musulunci da fakewa da kullata wannan mun sabbi da musu haka ne wannan da insha Allah ni ma kada in yawanta surutu haka na fa akwai irin shi arko wanda yazo daga Taraba wanda su ma yanzu haka abin kamar tana kusan kaka kwanan nan mun je can mun je Adamawa so abin ba daɗi ba daɗi tsakanin kowanne aka ce aka ba shi damar ya baki ya yi magana to abin da za su faɗi ba mai daɗi ba ne ba wani bakin latin da za ka ce wai ni yau ne na fara lafiya hankali na kwanci ko kana gidanka ba san ba amana da rana ba amana dare ba amana mafi yan shanu wanda mafi ke a cikin zanke mafi shanu ko yanzu wanda daga karke sun zama hausawa ba sani babu kuma rayuwar daujin ta gagara barikin ma ta gagara shi ne muka tafasa cewa nan Allah ta'ala ya mana ni'ima da zuwa wajen su imam mu ba su bayanin abin da ke faruwa na su ba mu shawarwari da zama cewa ne take mu san matakin da za mu iya ɗauka domin mu sami sauƙin waɗannan abubuwa har ma da kuma da bakin suna da farka su taimake mu da abubuwan sun da suka saba tausaya mana da tafi mana wani lokaci insha Allah kuma mu ta duba magana haka eh, kafin wani magana da ka tuwa mu cewa aikin da nake cikin kwalifi na zauna gidan yari an ci gashi ma kyau da kula da yawan da su so su ma da yawan su kwashe shanun su aka yi kuma yanzu wasu aka ce musu barayin shanu sannan kuma duk wanda yake bin su shi ma akan kama shi akwai wani tsaron an gama labarin wani muhammad ibrahim gashash wanda yake dan yakanta ayyukan dan fafutuken ah, kare haƙƙin mutane to wani lokaci sai aka ce mana ai sojoji sun kama shi shi soja eh yanzu haka ainihin yana tsare a barikin soja wanda me ya faru suka ce ainihin wasu fulani ne suka kai mishi kukan cewa an tafi da shanunsu to sai je yana bincike to a wajen bincike ne aka ce ai an ga an kada akalan shanun zuwa barikin soja ne sai ya shiga je yana bincike shi ne sai aka kama shi to daga baya dai an sake shi amma kun bai sake magana ba kila sun gargaɗe shi ne kada ya kuskure ya ci gaba da to gaba dai bamu sadu dai Allah da ya masa rasuwa amma idan ban cewa to hatta ma idan ma kana bin haƙƙin kai ma kana cikin haɗari kamar da ke cewa duk kamar abin wani shiri ne haddasa ɗin hukuma eh hukumar suke yin abin su sai yasa in ka ji ka kai ƙara sai zama ba da mutum to mu ji magana mai magana na gaba insha Allah kamar kana dan fama da mura ko Allah ya sauya gaskiya ni daga taraba na kamar yadda ka ji wannan ya fara fulani kam suna cikin haulayi can ma ana kashewa ko kwanan nan ma an kashe wasu guda mutane tara yara aka kama su kawai aka je aka bindige su aka tura su kan ido wani alhamis da wuce ban da wannan an zo an tare gadan sunte shi ma duk wanda inda fulani ya zo sai a, dama mota ya zo sai a shi duka kowa ya sauko na sauko an gan kai filani ne matashi ne sai a tafi ma wani tambayoyi daga ina to ka je ka zauna shi wasu kai an dai abun da sai abin da Allah kuma ya wuce misali labarin ba daɗi abun ba daɗi yanzu ni kan kana akwai yara na guda biyu kala da ne. sun an ɗauke su har yanzu shekara kusan biyu cur ko labari ba tare da su wani aiki sun aikata wurin lafiya ga abun ya ɗaure mana kai mu rasa ma yana zama motoci guda uku suka je kasuwa da rana fa ka kama harbe-harbe taggo da sharo da goma eh, boss ka ɗauko su har yanzu shi ko sun kashe su ko ina ne sai Allah yaran ko ba su gaya mana laifin da suka yi kai abun da ya fi ma misali yanzu haka in ba don kamaru ya ɗau zafi gaskiya fulani da suke area shan ko yanzu ma kamar ya yi zafi amma suna ta gudu suna shiga yara kamar da eh, suna gudu suna shiga ni ka na ma kwanakin nan na tura jikoki na sun je sun duba wani wuri to ina so in bi wuri gaskiya abin da na gane ka tun da aka fi ni zuwa yanzu ban taɓa ga irin wannan tarihi bai taɓa yin wannan ai bai baya ta faruwa ba ne tam mm. sama tarihi bai taɓa ana kashe-kashe muna ji ko lokacin da su kai wannan kashe ko lokacin da su ba wa zan jangoro su kai umarni da cewa ai ai ai kan fulani ai ba irin wannan wallahi za fulani ya saba yana ke ta dajin sa lafiya lokacin da bai zuwa mm. ba sa ma sa yi nufi domin ta an ce sojoji ne suna tare da jan ga arna kawai su je su tana ta kama sai an zaɓa ma irin masu ƙarfin nan masu lafiya sai a ji a kashe su domin suka yi kashe to kowa wannan kisa yana kasa in ba mu tsaya ba mutuwa na Allah kam lokacin mutu ya zai mutu an ba irin wannan saboda ban shi kuma banda a gare kama ba mu taɓa jima wani wanda ya saurare magana fulani kam sai kai ubangijin Allah ya ƙara ma lafiya ubangijin Allah ya ƙara ma lafiya na gode da ganin kama wannan kawai ma ya ishe wallahi Allah ya saka gaskiya ya fi misali duk abin da kana ji ma ya fi haka ne wallahi Allah mun fulani kamun zama namun daji kai gwanda ma namun daji yanzu in baka da lasin baka isa ka shiga daji ka kashe namun daji sai da lasi na fulani kam ba kuma ba za ka taba ji ko a rediyo a yi kaza kaza ciru kama an je ka duniya kama an su ka dusa ciru ba wanda kai sannan idan idan wani bakulati tuni ya yi wani abu to duk za ka ji sun eh. kafa kwaya fulani sun kai hari kuma ba su bane sai a ce hmm. fulani har yan fashi suna sa kayan fulani har su ma jami'an tsaro sukan sa kayan fulani su yi ta'addanci a ce fulani ne za ka gane sa ka ga takalman nasu kuma haka ake ai ba fulatani ma yana da kamannu amma za ka ga zalle ba ga su ga kaman su suna suna filjin irin irin yaren nan na yan kudu amma sun sa irin wannan rigar nan yar shahara nan ta fulani sai su yi ta'addanci sai a ce fulani ne amma in ba fulani ne shi ba fulani ne nasu ake faɗa ba ba a faɗin shi abin da aka yi masa yanzu an ji ko ina yanzu sai ce ta cewa ba fulani sun yi kaza fulani sun yi to na magani ka ce mishi ba fulani ne yi. in ma in fashi ne sai ka ce dan fashi ya yi fashi ba mu taba sanin idan mai dan fashi sunansa a dai bayo za a ce mashi yarba sun yi fashi ba ko in sunansa okeke ne a ce in yamare sun fashi ba ko in sunansa tanko ne a ce to ainihin hausawa sun fashi ba ba haka ake cewa ba to dan menene ba fulani ne fita da ba shi babban latin ne kawai in yi laifi sai a ce mashi babban latin ne in mutum ya yi laifi sai a ce ya yi laifi amma ba wace mishi ba fulata ne ya yi laifi a kake cewa a kan hanyar ko birnin kabi ne mm. shi ma ana akwai inda suke fita su su su da fulata ne su harbi eh. Allah ne da kiyaye. dokta alamun ya ce za ka kawai ka da bayani a gama kan ayi mun karbi sa take din muna da research take a zariya ne so sai a gama ba ka riga ka kai kai dipende na di sakan samina okay to shikenan shikenan hanyar zama dokta insha Allah shi ya riga ya maka maka <laughs> da yake da ko a research <coughs> na na kokari na topic na land use dynamics and conflict ake dubawa da musamman ma an ga abubuwan da shafi mutanen mu land use dynamics and conflict kamar abin da shafi tun farko ma matsalolin al'ummar fulani daga grassroots ya fara da tun da kan yadda aka yi wa makiyaya da burtali akwai research wanda na taɓa yi ma fao tun daga ƙasar katsina zuwa kaduna akan burtulluka za ka samu wasu tsura sun kuma masallatai ma ko makarantun boko ko gidaje ya zama in anan arewa ne saboda gwamnatoci ba sa son biyan compensation na gonaki to yanzu chip line da suke dauka su ko irin project ne shine mai kiyaya eh, inda ko kan burtali ko kan kiyaya sai a je sai a yi gini a wurin sai a gini a wurin sannan kuma a kuma can makiyaya a daji saboda yanzu a arewa akwai karancin gurin noma to makiyaya dai ita ake ta buɗawa ana ba mutane allocation suna zama shigo da ke kamar yanzu haka a kano akwai inda ah, gwamnan kano ya yi kuwa cewa duk fulani masu dawo kano zai yi ruga amma yanzu nan gan nake ana sayar da kowane hekta dubu tamanin a ƙasar kiru ne kiru kamar kuma kiru maimakon ya yi kuwa cewa fulani masu dawo kano to da yawancin mutane ba san da gurin ba to da aka san da gurin kuma yanzu ake zuwa ana sa karfi ana cire dajin ana sayar da dukkan hekta dubu saba'in dubu tamanin haka to wannan kina aka abin shafi ma ko da platini bai taɓa kowa ba to yawo da dabbobin ba da gurin eh, kiwon eh, an takura shi eh, sannan kuma ba hanya da zai bi sannan kamar a kasashen benue su kuma siyasa ne gwamnoni suna campaign so idan fulani suka je suka zauna duk bafashin shekara uku hudu ko biyar to yakan iya samar da gona a cikin daji kullum zai doya ko wani abu ya rika idan yara sun tafi kiwo manyan sai su yi noma to wannan gonakin mazauna can sai suna suna kamar ah, suna bakin cikin to ah wannan ya zo nan da nan ya buɗe daji ya sami gona mai faɗi to yan siyasa sai rika cewa to in kun zaɓe mu za mu kori waɗannan mutanen don akwai wani abokin karatu na yana fiye yake cewa shi ya yi mamaki ah, baban sai je gaya wa bukulatin ne da yake a makwabtan wanda tun suna yara suke wasar yayansu cewa ya tashi ya bar garin nan don idan an kawo hari daga wani kwamiti din shi ba zai iya kare shi ba amma shi ba zai taɓa shi ba amma akwai wasu community da su zo wanda idan bai tashi ba ya bar gurin ba ba zai iya kare shi ba to sun ce to me yasa haka to sai kin wannan bayanin cewa ai gonakin da fulani din suke iya budawa to kuma sai zama yan gari din suna buƙatar wannan gonan domin su ba sa iya wannan aikin yawanci mata ne suke aiki a can so in fulani suka zauna kamar shekara uku za su iya bige bishiyoyi su gona to wannan gonar su kuma ana kamfen da cewa za a iya karbe wata a ba mutane suke a yan kasa haka su zaɓi to shi ne aka kawo wannan digiri na abunan grazing na often grazing abunan abu ne cewa a wata doka ce ma musamman da gwamnati gudu ne ta sa wa hannu anti grazing yawa anti grazing so a kasar biyu da baki daya ba haramun ne a gaba flatin da dabba wannan doka ne suka yi yan siyasa don su faranta wa su mutane kasan su tibi ne eh. da idoma eh. shi ba ta ne bai da mahalli a wurin eh. kamar da suke wannan kamar shi ma filato suna wannan kamar to kuma ah, mun ga da ga katin ɗinka akwai batun cewa ba wayan suraren ba ba planin sun ji ne suka shekara uku ba hmm. akwai wurare kamar na kudancin kaduna waɗanda su fulanin sun riga wa'annan kabilun zama a su suka fara zama a kafin ma wasu kabilu su amma yanzu yan eh, ƙabilun sun ce wurin nasu kuma yanzu sai muka fuskanci kamar sa su ma masu jan su ka su importin abin da babu amma a Kano kwanan nan kamar yadda kira bakin rafin model akwai masu yin noman rani to akwai mutane da suke zuwa da motoci su sai karas amma ya su tafi da shi to sun je saya da dare sai a kwace musu kuɗi sai wani ma ya je sai sabon babur ya tafi wajen sai a kwace masa babur kawai sai aka zo akwai filani da suke a gefen rafin suna da yawa suna da sun bi cikin rafin da nan sukan tara yayin shinkafa kuma nan suke shekara sai aka bi sama da kilomita kamar goma sha biyar duk inda wannan abincin da gwamnati suke aka kone aka kone musu su da kaji aka yanka aka yi abubuwa haka to nan ma mun samu mun je muka jajanta musu kuma muka yi musu nasihohi haka nan sun suna tunanin wai su ɗaukan sama to zuwa mu din ah, muka yi muka haƙurta da su ko muka ce musu za mu bi kayadin adin a gwamnatanci to har ma an kama mutum ɗaya wanda ya jagoranci musu wani tafiya sun san su sun san ɗaya a ciki sun san wanda ya jagoranta zo da bindiga da dare yana yana cewa a ƙona nan a ƙona nan a ƙona nan haka to jin mun je din daga baya sai ko shi ma ya je wai abin da ciya mun shi ma ya je to amma dai mun lura kamar suna son su abin da tunda Kano kamar lafiya yadda ma ke faɗa suna son su janyo abin ya zama na sun watsa irin wannan guraren da ake kusan zaune lafiya din ta yadda fulani za su yi wani abu wanda zai kara musu baƙin jini wala Allah a ci gaba da afka musu akwai ma wani dan uwa shi kuma ba sun lube ne masu kiwon dabbobi shanu marasa kaho mukan kan sun lubawa masu kiwon bakolojin shanu to akwai dan uwa akwai mutum da wanda yake dan uwa ne shi a Kano dan yaran su ma suna tafi suna nan podiya to ta hanyar sa muna da intisari da su waɗannan masu kiwon shanu marasa kaho din to ɗaya a cikinsu shanunsa sun je borno su ci damina to a can sai wai aka kwace shanun ashe ba shi nasu kawai ba sukan tare shanun su kwace sai su wa platini ta yin cewa idan zai shiga membership na wai boko haram to za a bashi kamar saniya hamsin ko talatin ya rika kiwo yana wandarin anan za a bashi kuma bindiga ya taya su aiki so shi an kwashe masa shanu garke bakwai garke nawa ne a garke ɗarin ɗari sanda bakwai sanda suke cewa eh, ɗari sanda ɗari bakwai ke zai iya ba da bakwai eh. kamar yanzu da shanu sun ka karfi ba da hamsin eh. saba'in sanda ɗaya ba yana iya ba da haka daga arba'in suke fara isa a sanda ɗin ba yanzu amma da asalin da zai ba da ɗari ne hmm. abin da ya sama to sai suka ɓace shanu can haka yaransa suka dawo babu ko saniya ya je can ya kwanaki yana kokarin samun dabobin bai samu ba to da ya zo gida sai yake tunanin cewa ko zai tafi ya sadu da yan ta'addan da suke iya kwata shanu su je su kwata masa shanu to nan dai Allah ya sa muka je shi ma muka same shi da yake muna tare da yan shi za su ce ya zama memba ne na kungiya eh haka eh. haka ya faɗa mana to nan ma shi ma dai alhamdulillah ba mu ga su da tasosi muka je muka mu muka je muka yi masa nasihohi shi ma ya aminta kan cewa sha Allah zai hakuri kuma za a gane da ta dace aka ko wani abu zai iya samu a abubuwan da suke ta faruwa kenan duk labarin da duk ba da duk ba da eh, lalle ah, lalle birnin ma akwai abubuwa da suke faruwa da fulani zan iya ba da misali da bangaren samiya inda ruga agarsi ka san shi kana gan shi a program farko abinda suka fara yi musu sai sojoji su aka kai da barayi sai su je su kai hari wurin da suka san akwai dabbobi sai mutane su wace sai barayi su zarga da shanu haka sai su tafi sai a kan kama yaran su a zo a kare da yawa ma sun kawo su a nan birnin keji a wannan lokacin to bayan sun gama wannan shi ruga agarsi din nan suka je garinsu suka kama yara biyu suka ce wannan ɗai za a ba su miliyan biyu da rabi wannan kuma za a ba da miliyan biyu suka je wajen sarkin lolo suka kai koke ya ce su je wajen dpo suka je wajen dpo dpo sai ya ce musu wai dama a wata kungiya da aka kafa waɗanda wai su ake gani su shiga tsakanin su kidnappers ɗin da mutane suka je wajen wannan kungiya din kuma dai aka yi ta musu yawon da hankali karshe dai su suka yi shawarar cewa to bari su ba da kuɗi da shi abokin rugadin da wasu mutum biyu suka je suka kai kuɗi suka ba da yara sai suka fito ga sako ka faɗa ruga mun san inda yake ya ba da dubu ɗari biyar ko mu je mu ɗauko shi aka sake ba su dubu ɗari biyar kwana biyu da yan haka sai suka kai haji suka je suka kama shi ruga a garsu mm. lokacin na ne gobe maka da kanin shi ya zo ya ce mana da sun kama shi mm. to sai aka yi wannan birnin ke da su mm. muka zauna muka yi shawara cewa to mutanen nan in muka tafi za su haɗa hannu su ce muma sai muka ɗauki lauya muka tura ya je shi ma ya ma kasa gane ina na suke sai daga baya to inda ya je tuntuɓa sai a ce mishi to gaskiya mu dai an ce kawai a kai su inda ake tsarki nan da haka karshe dai suka ce sai an ga kwamishin yan sanda kawai ya ba da umarni ne a kamo su aka je aka ga kwamishin yan sanda sai ce to shi ma gaskiya daga gidan gwamna aka rubuto sunan waɗannan mutum hudu aka ce a je a kamo su saboda haka su ma yanzu suna jiran abin da za a yi da su amma an ce aje wajen na fasa daga baya sai aka samu labarin cewa wai an ce suna tare da kidnappers saboda su suke hada kuɗi su kai ma kidnappers saboda haka su ma kidnappers ne kuma za a kai za a wuce da su abuja to shiga wannan lawyer din da yasa aka ce yanzu bari a je a yi bincike can bisa ga labarin da suka wasu aka je wajen sarkin lolo ya ce eh, lalle sun zo wajen shi haka aka bincika da ya karshe dai haka an ka samu aka kashe wannan kes din

sauran yan uwa suka yi bayani akan abubuwan da suke faruwa na al'adun yan uwan filani gaskiya a yankin ma a yankin neja gaskiya abun ya yi yawa sosai a da abun kamar ya ta kai a wasu wajaje ne su kuma daga baya sai zama na abun kullum yana kara faɗi yana yin faɗi ya ci ya faro ta arewa ya koma ta wajajen su kagara sannan yanzu na kuma kuma ga shi a bangaren shiroro ga kuma yanzu a bangaren wani waje ana cewa sarkin kwawa ana dai ko ta ina sai ya zama ɗan kudu da mai abin nan ne ya zama ya ɗan rage a ƙasar nufawa musamman wajen bidda da wajajen lafai to sai ya zama ne su din ma kwana kwana ina ga ko wata da bai kai ba su ma da shiga ita ƙasar nufawa din abin ya riga ya shiga ƙasar su duk da dai mun ji labarin cewa shi sarkin bidda ya tsaya tsayin daga kan cewa bai yarda da wannan abun ba ya dai dauke wasu matakai Allah wa ba san gaskiya al'amarin ba sai kuma ta ɓangaren da bai so a dai lokacin da irin waɗannan abubuwan su kan tasu kamar dai yan duyan da waɗannan suka bayan mu ma dai haka ne amma sai kamar da mun dan zauna muka tattauna yanayin saboda yan gudun hijira sun yi yawa sosai a mu yan uwa filani da kuma bangaren yan uwan wasa kowa da kowa ana ta fama da mutane ana ta shigowa cikin gari yaji ba zai zama ba sai muka ɗan haɗa wani muka yi wata shawara haka muka je muka samu su sarakunan filani muka gaya musu cewa to wannan abin da ke gaban wanda ke fuskanta mu idan muka lura kullum abun inda bai je ba kullum gaba gaba yake tafiya kuma dai mu ba mu da wani dabaran da za mu iya abun nan mana wani abun gudunmawa da za mu iya bayarwa illa iyaka su yan uwa su lura da yanayin matasan abin nan yaran su da su dai sannan kuma mu sa addu'a a gaba to a daidai lokacin ne muka fara abin nan su sarakuna filani sai suka ba mu haɗin kai suka ba mu ruwan baya sosai suka ce sun ji daɗi da wannan abun kuma suna gayyatar don Allah wannan addu'ar in za a yi ta a zo abin nan a shi sarkin fulani din a fadarsa a zuwa to ranar da muka zo muka tsara dama za mu zo mu yi sauka ne na qur'ani da kuma yin wasu addu'o'i to sai ya zama na mutane dai sun dan yawa haka filanin sun dan zo da yawa har ya zama shi fadan nashi ba zai iya daukan mu ba sai yayi magana a masallacin juma'a gabatar da wannan addu'a to amma alhamdulillah mun ga su ma yanzu nan sun dauki wannan salon na ita wannan addu'a mu mun yi so ɗaya ne ba mu iya karawa ba na ingurbin wanda za mu yi ajiyar kenan to amma su yanzu na ina ga sun kwace kusan wata ɗaya kuma sama da wata ɗaya duk sati ran lahadi kamar irin yau kenan sukan gabatar da irin wannan addan da muka gabatar kuma suka zo suka same mu yanzu na wata makaranta na muke haɗuwa a gabatar da irin wa'annan addu'ar na saukan qur'ani kusan yanzu an an ma wata ɗaya kusan kowace dai lahadi ana yi sannan idan ya kai abin da muke kamar sati hudu sai a haɗu gaba ɗaya a yi addu'a da sarakuna ne a gayyaci na gefe a yi gargaɗi da makamantansu a kan al'amarin da ke sha wannan fuskantar yan uwa fulani ne to wannan da shine can bayan kafin wakiya muna ta fatan so mu ga fata kamar ta zama a zamanance haka zama ko zamu mu iya tallafa musu ɗan uwa fulani ta ilimin da abin da su na baya suka tura su akai kenan irin su ne ta an su ya an da su kuma za mu amfani da wannan dama din to saboda can kafin wannan lokaci idan muka je muka magana da su da suke saboda su sun imani da gwamnati sai su ce to wai wannan wannan kwanton na kun gwamnati ta san da ita to su mu sun mu san sai kuma sun su iya sun san da ita <laughs> ya ban mun ga mu abin da ba shi kenan ba daga baya dai nan da kake so muka yi nazarin kusa ta bari mu mota a rijista a kai ana yi masu rijista da kak kak wato da bayas za a yi mata rijista a yanzu ƙungiyar fulani makiyaya shi ke abin da za a ce ƙungiyar fulani makiyaya wa mata rijista ne ok shi ma kunyi ne ba za ku yi ba ne da sunan kautar kwaya juɓe eh? hmm? ok su suka kara muku su ka ba ku shawarar ku sa initiative to kenan <laughs> amma da an ce su shi ne haka ne saboda wakil ba sa su ga cewa ba ingilishi a cikin sunan kenan sun sa muku in da kautar da kawarar duk ɗaya ne ko su wasu suke cewa kawarar a kaman in kan ga kaman a roce inda yake na koyon ji da kaina na ga wani wuri sai sun sa kaural maimakon kautal da kautal da kawral din su ɗaya ya fi eh to shi kenan an ka eh, duk lokacin da muka je rijistan isma shi ma sun kiyar da sunan da muka bayar sai suka ce sai an sa sai suka ba mu wannan isma medical care initiative to sai aka aka aka bi rijista kamar da suka ba da suna na kawta ko a julbe mm, shi ke ba to su ne ko ba ku ku ba sai kun sa initiative din bai zama a registration akwai initiative din tun da yake julbe kautar din ai shine kungiya mm-hmm. eh. to na jin ka yanzu in kuka ce sun sani akwai sai sai akwai akwai an san da ku ne ku ce eh an san da mu din ba shi kenan ba abin <laughs> yana ba da natija ta inda suna kokarin kisa-kisan su su zo su ce to suna neman mafita ne haka nan ka za ka za ka mun ga abin zai kamar zai mutum mu ciki mun kuma ga abin nafi kamar akwai zai ciki gaskiyar magana irin wannan lalle muna ganin akai gaba ka fara wani zama ba ma irin wannan ɗin lalle ya ce na farko sai inda lalle kamar shi Suleiman Gambo yake magana lalle an muna amfani da lauyoyi haka game da mu tura su je wajen wakilatin in ke samu a sulhun da na da kuma wani abu shi lauyan da ɗan da kuɗi a kan ya kan abin da za ku yi da shi eh, dai kawai a fahimce ku kawai matsayin ƙungiyar fulani makiyaya ne kawai idan suka aka jingina ko aka ce muku aka makala muku sunan shi'a ko harka to yanzu na za su fara cewa a ya yanzu kenan fa ba wani lokaci ba don wani lokaci kuma za a ce sai su nan amma za su gane ku dai a matsayin ku mutane ne masu gaskiya daidai gwargwaro kuna kokari ku taimaka mu a bin haƙƙin mutane to wani nake cewa wannan fa gaskiyar magana wani wani irin al'amari ne da gaskiya fa yafi karfin mu don abu ne wani shiri ne gagarumi da aka yi mana daga waje ba mu ne da ke da shirin ba a nan ƙasan aka yi shirin ba a waje aka aka zo aka shigar tun lokacin wani shugaban amerika da aka taba yi mai suna eisenhower na tun eh, an yi shi a cikin 50s ne tun a ce 1950 da wani abu to ya sa an masa nazari a kan al'amarin mutanen arewacin nigeria sai aka sai aka ce an lura cewa su mutanen arewacin Najeriya su sun dogara da kansu ne mutanen birane suna yin kasuwanci da sana'o'i su kuma mutanen ƙauyuka suna noma da kiwo amma ana musaya su na su suna kasuwanci da sana'a kamar su saƙa da ƙira da sassaƙa da gini da ire-iren wa'annan su kuma mutanen daji su kuma suna noma suna kiwo to kowane ya dogara da kowane so na sai su suka kawo abinci wannan kuma duk abin da ake bukata na yau da kullum to sai aka tunan to yadda za a yi a san yadda za a yi a rabar na dajin da wannan noma da kiwo ne don a zo a kashe kuma masana'antun gari don ta haka nan ne kawai za a turo musu kayan waje su siya don da can ainihin hatta irin rigunan nan ba na waje muke sai muke sakawa duk kun muke mu kanmu ada suka yi nazari aka zo aka fara tunani da mata ke kaɗi da yadda ake saƙa duk aka nemi aka zo da na waje kaɗi ya mutu <laughs> saƙa ya mutu aka kawo eh, kayan ƙira ma ƙira ma ya ƙira ma ya mutu duk komi ne sai a kawo na waje hakanan kuma duk sauran sana'o'i suka fara macewa to yanzu abin da ya rage noma da kiwo to muka lura yanzu noma da kiwo sa aka farma yanzu mutum ya yi nomansa da kakan nan ya riga tattara komi hatsin da zai ci kenan ya noma shekara mai zuwa to an je an je garin an an je an yamutsa rumbun an an kona wannan noman da ya na shekara wanda zai shi zai ci ya zauna shi to sai me ya zai zauna a wurin ai ba shi bai ga ta zama ba ko kuma makiyayi shi kuma an kwace shanu har ma an firgita shi ba kawai kwace amma kwace shanu ne aka bar shi da ransa to kila an kashe ƴaƴansa ko an kashe ƴaƴansa ko an kashe an sa shi a cikin wani irin hali na damuwa yanzu a tsorace yake a firgice yake ba dukiya ka kuma tsoro ba cikin aminci dole ka kaga yanzu dole a bar ƙauyuka da dazuzzuka a shigo birane ke to kuma aka zo birane aka zauna kuma matsalolin birane za su taso kuma a biyu birnin to wannan shiri ne lalle aka yi mana kuma za ka yi kamar kusa ba wanda za ka yi ma magana ka ga ya damu wanda ke cikin hukuma an kai mashi magana sai dai maka garau kawai shi abin da ya dame shi shi abin da shi ke samu yanzu a rayuwarsa shi da shi yana samun nasu shi ke in ya so kowa ma ya halaka bai ba bai dame shi ba kaga za ka ba abin da ya dame su ba su damu da halin da al'umman ke ciki ba sa kowanne ta kansa kawai yake wanda kai mu magana so haka yanzu wannan hali da muka shiga ainihin ina mafita gare mu ina mafita illa kamar yadda muka sani Allah ba a zalimin kowa ba kamar yadda wannan namin yake cewa an fara wannan irin gurfa addu'a ɗin nan Allah ta'ala maji roƙon bayi ne Eh, mutum da in aka iya zama baka da wani makami sai shi shi ne madogaran wanda bai da madogara shi ne gatan wanda bai da gata Allah ba zalumin kowa bane ba za a yi wannan zaluncin a wuce da shi ba a koma da shi da gare shi da magiya irin kamar ado inan da kuka shirya irin na mina din nan yana da kyau haka na ainihin ya zama na kamar duk lokaci a sauke alkur'ani a wayansu addu'o'i yanzu mana da addu'o'in da da sai an koya mutane ko kuma su iya ba ma za su iya jin ana yi irin su addu'o'in mu ma'asurai muna da addu'o'in da dama muke duk daren juma'a du'a kuma na neman gafara muna kuma da addu'an tawassuli da mukan yi duk laraba muna kuma da wa'insu addu'o'i da muka yi daga lokaci zuwa lokaci ko wajen jana'iza ne kuma har wala mukan sauke jaushin a wajen zumu. to irin wannan addu'o'in Allah ta'ala maji roƙon bawa ne kuma duk lokacin game da azan nake magana cewa an makatar ko kar ka fada in da in zai yiwu ka kauce kamar yadda shi arɗo ke bayanin cewa shi ma ya sa an duba mace wani wuri a kamaru duk wurin da ya fi zama lafiya sai mutum ya je na gashi yanzu mutum an ce ya baro dajin ya zo gari an biyo shi gari yanzu ana rahoton da an ga bako fullata ne a gari sai a fara tunanin to yaya ballantana a ce haya sai gida sai a fara tunanin to ashe ki da nafa ne sai kuma a zo yan banga da yan sanda a zo a tafi da shi a ji a yanka shi to yanzu in mutum ya san inda zai je ya tsira to daidai gwargwado sai wadda ake ce kamar ma dai ba dai komai lafiya lau bane amma tun tun fulani mu sun rika tsiyayewa suna koma kamar da yawansu saboda tun ma kafin a shigo da wannan musiba lokacin da tsananta musu da ake batun haraji da sauransu to shi ma ya sa suna tsiyayewa suna koma can to kuma na san wannan wannan abin an kai sauran wurare amma bai tsanani ba na irin wanda suke zo na kama a a mali mali an kai musu rigingimu su ma can amma bai kai tsananin nan ba so an kai musu na na irin wannan mutanen da ake ce wannan azbina azbina su dawa da kirina an kai musu rigiman can tsakanin dawa da da sauran mutanen wurin amma bai kai tsananin nan ba da kuma na su na su gini da da su barkina wannan gini wani nan guda biyu da senegal to style duk da sauki daidai gwargwado wannan da wannan kamar wani muna wani marhala ne da muke fata ya zo ya wuce tun ba za in sha Allah ba zai dawoma ba wannan fata ya wuce in mutum ya riga zai kauce matarkon daidai gwargwado ya sami inda zai sami zaunawa cikin kwanciyar hankali sai ya yi wannan har an da halayen da in lokaci abuwa suka natsa in shi albashi sai a dawo inda aka saba a ci gaba da harkoki amma dai babban makamin mu yanzu shine addu'a din mu koma ga addini ne kawai wallahi Allah dai ya taimake mu kuma gaskiya abin da ban takeici ban takeici wallahi Allah ya tausaya mana mana Allah ya tausaya mana kai Allah ya sauke labarin ba daɗi wallahi na karɓi bibiyar labarin da ake ba ba daɗi labarin ba daɗi kullum aikin kenan to akwai wani abu da kuke kautar kwa'e ko kukan yi wani abu kuna ce masa wai ko tunawa da ali yaqub ne to ni wannan kalman ali yaqub ne tun da yake naga a cikin alqur'ani a suratu yusuf Allah da Allah ka batun ali yaqub a matsayin ƴaƴan annabi yaqub <laughs> to sai ke tarin ba ali yaqub ya kamata ku ce mana ba da yake na san dai cikin wa'ansu cikin shahidai dai eh, eh, zan gani daga baya cikin shahidan da aka samu duk jikokin shi malam yaƙub din ne yanzu amma akwai yan uwa da yawa wanda suke ake harkar da su don akwai wani eh, ainihin wanda nake tambayan sa yana ba shi sai ce yana kusa lokacin da ake harbar ban ba ba a dai kadara da shi bane shi kuma ainihin tun mahaifin kaka muka hada da shi to su kuma suna da yawa su ma suna duhu da yawan su wasu ma suna daji din ne to ah, sai muka ke da gara ma ɗauko sunan shi mahaifin mu. shi sunansa muhammad tajuddin ne amma su mutane tajo suke cewa tajo ka san ba fula fula ne da su to tajon ya fi daɗi saboda haka muke cewa ƙara ma an ce ayan tajo <laughs> to shi tajo shi haifi ali ali haifi yaƙub to shi ma shi ma tajon akwai mahaifinsa amma dai in mun ce tajon duk mun haɗu a tajo din ne eh. in aka ce iyalan tajo ya fi akwai su da yawa yan uwa wanda ake tafi da su wasu su suna yanzu suna suna wasu suna zare wasu na kaduna wasu na kuma wasu ƙauyuka daban-daban a cikin kudan lokal government da makarfi lokal government to akwai su to in to insha Allah mun gode kwarai yanzu da yake gashi an yi za a yi sallah za mu yanke mai sallah mu amma abinci za a bayar ne a tafi da shi ko za a tafi za a tafi eh, insha Allah lokaci ba lokaci na son eh, haka ne da yake ka san yadda muka zauna nan mara tattakure a tattakure muke shi yasa ba irin da ba da yake da a walwa har yanzu muna ganin muna dan takure to yanzu dai ka ga matsala ka ga baka da mafita ai ka ga Allah ne dai mafita kuma kun ga mu irin halin da suka samu a ciki ɗin ai mu gatan mu Allah ta'ala ne Allah ta'ala ne kawai ya kwace mu kuma nuna musu akwai wani ikon da ya fi nasu amma su iyan nufin su ai da irin shirin da suka yi aiki kenan sun kammala kawai sun yi sun gama kawai amma sai da yake Allah ta'ala ikonsa ya fi nasu ba mu mamakin abubuwan da muka gani ba ko da yake eh, mun san mu cancanci irin abin da Allah ya mana ba amma mun san Allah ta'ala mai iko ne kan komai wannan da ya tsamar da ibrahim salam daga wutar Marud, an san al'adar wuta zafi amma aka jefa wani mutum a wuta kuma da allah ta'ala ya mai da wutan nan sansanya to da ya zama abin al'ajabi don al'adar wuta menene zafi in ta koma tana sanyi ta zama abin ya zai zama abin mamaki to sai abin da Allah ya sai ya wuce hakan ita wutan tana nan da zafinta tana kona wanda suka hasata suna jin zafin suna ja baya amma shi annabi ibrahim da aka wurga shi sai tana masa sanyin daɗi a lokaci guda ko ba a lura da wannan ba lokacin da take da zafinta wani mutum shi kaɗai shi take masanyi to kaga wannan yafi ban alaji ko da a ce an koma da ita duk sanyi take da shi kowa ma yana jin sanyin sai a ce Allah mu iko wutan nan ta koma tana sanyi a'a sai sai sai batta da zafinta amma sai wani mutum ɗaya shi kuma sai tana masa sanyi sanyin ma mai daɗi don wasa lama to wannan mai iko ne kan komi shi zai sa duk wani runtsi duk wani wahala duk mai sai ka ga Allah ta'ala ya kawo cikin sauki don shi mai iko ne kan komi amma na san mun shiga jidali da gaskiyar magana irin yadda aka farmo ɗin gungun mutane aka ce su waɗannan mutanen kamar ba a bukatansa ne za a kawar da su ne to kuma na san dai ƙarshen al'amari dai ba kawar da fulani za a yi ba kuma tabbas kuma fulatani yana nan kuma yana nan mm, gudun da zai bayar wajen dawon addini muhimmi ne kuma lallai zai ba da wannan gudunmuwan ba da jimawa ba wajen dawon addini an mu shine irin addinin da bature ya zo ya kawar wanda shehu usman dan fodiyo allah yarda da shi ya kafa shi kuma bature ya zo ya kawar ya kafa nasa to shi irin dan fodiyo muke so a dawo da kuma wannan mai yiwuwa ne da ba don sun san zai yiwu ba ai da ba su mana haukatukun da suka yi mana dun da dun muka ce za mu in sun san ba zai yiwu ba nake ba da misali misal mutum yana yana kira ga abin da ma ba zai yiwu ba ai ba kyale shi za ka yi ko za ka ce to wannan ma kamar mutum misali ce a ce me kake ce zan ya ɗauko sanda ya sa mishi makalatu ya haka a ce me za ka yi ce zan zunguro tauraro ne a <laughs> gane zan bankaɗo tauraro ne ya faɗo ka san za a jawo shi za a ce kai kai kai in ka bankaɗo tauraro in zai faɗo ya rugurguza mu ai ba za mu yadda ba sai ya faɗa da shi sai ya ce to ka bada kokari zunguro tauraron mu gani <laughs> tunda an san ba zai yi ba yawa eh, tunda an san ba zai yi zunguro tauraro ya faɗo ba to kyale shi za a yi to me yasa mu suka ce mana suka dira mana ai sun san addinin zai dawo ne sun san zai yi ne shi yasa suke jin tsoro ban sun san kun ba hauka muke ba ah, da gaske ne abin zai dawo ne tsoronsu da cewa addinin zai dawo ne shi yasa suke abin da suka yi kuma lalle kuma kamar da kake faɗin cewa lalle yaƙan ana yaƙan musulunci ne da suna ana yaƙi da fafallata ne wannan haka ne yaƙan musulunci ake a fakaice amma ba a son a ce mashi islam sai aka ce mashi ah, fulani eh, ko su gangan ma da nake ga muku wani da na je sautin sa yana cewa wai su fulani duk su suke rike da mulki kaza kaza wai kuma suna bi ne ta hanyar wai roga ce a ah, roga ke iko saboda ma'ana ku yanzu in kun garo gan fulani ku je ku kona ku kawar da su saboda mene in kuka bar su suna kafa rugagen nan to za su mallake ku ne nan gaba wato ana ba su tsoron cewa mulki ne za su yi amma ta hanyar wai ruga to ba da ruga aka yi mulki ba da da'awan addini aka yi mulki <laughs> kuma da'awan addini ne kuke jin tsoro kuma shi ne insha Allah zai dawo to muna da yake magana ba karewa take ba dai mu ce insha Allah ba wannan tun bayan fito mu mun so ya zama an sami dama irin wannan to da yake insha Allah yanzu an dan buɗe kafa wani lokaci ma insha Allah za a sake za a sake maimaitawa insha Allah muna fata Allah ya nuna mana na gaba insha Allah insha Allah kuma Allah Allah ta'ala ya taimake mu Allah mai roƙonka kai ne gatancin mu Allah halin da al'umman Fulani suka shiga a ƙasar nan ba fita sai ta wajenka ya rabbi kai ba a zalimin kowa bane a ga da ake zaluntan mu da kisa da da kwace dukiyoyi da kona dukiyoyi da yin ta'asa iri-iri kuma dai wannan dai kamar yadda ka ga an yi ma al'umman bani isra'ila a eh, shekara da shekaru ka kawo ƙarshen fir'auna da jama'ansa to haka muke roƙonka ya rabbi yadda ka ga ake mana wannan zalunci allah masauki kai ba ka zalunci ka haramta zalunci kanka ka haramta zalunci a tsakanin bayinka muna roƙonka ya rabbe ka kawo mana ƙarshen wannan zalunci Allah maɗausai ka kawo mana ƙarshen wannan zalunci Allah maɗausai ka kawo mana ƙarshen wannan zalunci da kuma azzalumai Allah maɗausai kuma ka taimaki raunana a duk inda suke raunana ka taimaka mana ya rabbi Allah ka taimaka mana da taimakonka to mu kawo salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم وقر شملنا زيغ الفتن واستولت علينا قشاوة الحيرة وقارعنا الظل والصغار وحكم علينا غير المأمونين على دينك اللهم وقد وسمنا بالذلة والمسكنة واحكم علينا الكفرة الظلمة الطغاة الفجرة اللهم وقد بلغ الباطل نهايته واستجمع طريده ووسق وضرب بجرانه اللهم فأتح له من الحق يدا حاصلة تصرع قائمة وتجذ سنامة حتى يظهر الحق بحسن صورته اللهم استر لنا عن نهار العدل وارناه سرمدا لا ليل فيه واطل علينا بركاته وادله ممن نواه اعداه وأحبه القلوب الميته واجمع به الاهواء المتفرقه واقم به الحدود المعطله والاحكام المهمله اللهم لا تدع للجور جنة إلا حتقتها ولا دعامة إلا قسمتها ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها ولا قائمة علو إلا وضعتها اللهم أرنا أنصار الجور عباديد بعد الألفة والشتى بعد اجتماع الكلمة ومقن الرؤوس بعد الظهور علومة واشبه ضوء أمره القلوب النجلة والأفئدة الألحبة والأمة المتحيرة والبرية الضائعة اللهم